sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. Ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau za mu yi magana ne akan batun siffar jiki da wasu ke amfani da wannan dalilin wajen neman aure. Shin ko menene ra'ayin maza akan wannan batu? eto eh a gaskiya ni na fi so na auri mace eh, wata yan duma-duma haka mai dan kauri dai ba kuma irin kauri na ina na haɗin nan ba. <laughs> to fa Maryam kin ji wannan talikin su kuma mata ko me suka ce? gaskiya na son siriri da shike in ka ga haka za in ka samu masu jiki wasu aka same su ba su cika tsaftace jikinsu ba ta bangaren da ka samu suna dan ka san mai jiki zai irin zama in ya hada zufa mm. zai ringa sashi na wari ko ne abu to wasu ba su tsaftace jikinsu. za ku ji ƙarin bayanin wannan tattaunawar bayan haka muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. fara da jan kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan mutane sirara da masu jiki ga yadda kuka amsa tambayar. sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito da gorin shewa Adamu Rijau inda ya ce Kiba ko rashin kiba halitta ce daga Allah. Duk da dai yanzu ana shan magani a yi kiba, amma gaskiya yin haka san bai dace ba. Domin tamkar raina halittar da Allah ya yi wa mutum ne. Kawai mutum ya zauna yadda Allah ya yi shi, shi ne daidai. Ni ma nan ban da kiba sosai kuma ina jin daɗin hakan. Shi kuma Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki suka ce yau da gobe hakika ko ni fata na na auri mace mara kiba amma kiba tana samun samu usuli ne daga yawan kitsan mutum. To sai kuma amsa na gaba daga wurin abban Ramlat Katai inda ya ce To fatan mu Allah ya ba kowa lafiya. Shi kuma Sade Sa'idu Daura ya ce yau da gobe ni a ra'ayina ba na buƙatar ƙiba wato yin jiki. Ganin yadda masu jiki suke fama da larura daban-daban musamman waɗanda ba sa motsa jikinsu amma sirara sai ka warwasa yadda kake so. To shi kuma Bashir Nuhu Shu'aibu cewa yayi ita dai ƙiba da rashin ta wata halitta ce daga Allah maɗaukakin sarki kuma so tari wani abincin da marasa ƙiba za su shirga wasu masu ƙibar ba za su iya cinye shi ba. Shi kuma Saifuddin Ahmed ya ce kashi saba'in da biyar cikin ɗari na siraran mutane na son yin ƙiba a gefe ɗaya kuma kashi ishirin da biyar cikin ɗari na masu jiki ke son ragewa. To Maryam kin ji amsar Muhammad Bello shi kuma ya ce mutane masu ƙiba mafi aksari sun fi haƙuri da juriya amma mara ƙiba da yawansu sun fi fitina. Shi kuma Rilwano Ibrahim London Wuba ya ce gaskiya duk masu jikin nan suna fama da wasu matsaloli daban-daban kuma mafi yawansu ba sa motsa jiki. To sai kuma amsar Sha'aban Shehu inda ya ce mace mai jiki ta fi ɗauki hankali fiye da mace siririya. To amma a wajen zamantakewa hali shi ne Amsa mata ƙarshe ta fito ne daga Zahardin garin Goje. Ya ce duka Allah ya yi su amma ni ba na ra'ayin ƙiba sosai. Na gode. To yanzu kuma bari mu ji abin da zauren tattaunawar mu suka tattauna a kai a ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz. Jama masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasance a daidai wannan shiri na yau da gobe a sashen Hausa na murar Amurka da kuma yau fa muna jihar Adamawa ne inda za mu tattauna da wasu mazaje da kuma bangaren mata. Musamman abin da ya shafi zabi da yanzu maza ke na kan cewa sun fi sha'awar auri mace siriruwa wanda ba ta da kiba wato ba ta da jiki da wasu ke kirare kirari teba. Hakan su ma mata suna da wannan tunanin kan cewa a da ina ga ta fi son ta auri mace da ke da dan tumbi da makamantan suna ganin kamar kan cewa gidan naira ne to amma yanzu kusan ya cewa an nan samu sauyi to za mu jira wasu jama'a za mu dan tattauna da wasu bari na soma kada ce na yi son kai in soma da maza bari na soma gabatar muku da iyaye na mata a gefen da hannun dama na akwai blessing dauda malama blessing barkan mu da haka yawa barka sai kuma na'ima umar bakare a barkan malama na'ima Eh, to ba ne ma Umar Bakar sai. Suna na koyar ga Umar Jada? A to rigila kai baba ne ga ita ne. <laughs> To bayan kuma a ko na gashi malamin mu ya suna. Aliyu Muhammad Tukur. A to malam Aliyu Aliyu barka mu da haka. To Aliyu Muhammad ah, ka ji batun da muka tabo blessing kin ji ne imma kin ji malam Umar duk kun ji. Mm. Ah, ban san ta wani ge bangare ba bari dai na soma da maza mm. eh, tunda ko aka fi zarga kai kafin in ji ra'ayinka wace mace kafi sha'awar ka aura ne eh to a gaskiya ni na fi so na auri mace eh, wata yar duma-duma haka mai dan kauri dai ba kuma irin kauri na ina na haɗin nan ba dalili na kuma shine saboda hakan nake gani kamar zai dan kana nufin ka fito kana son ka aure mace da take da jiki kenan ko yawwa mace mai dan jiki madaidaiciyar jiki haka ba a yanzu idan mace tana da kiba mm. <laughs> haka na ka so ma kaucewa kiba <laughs> da sanso me yasa ba ka so Eto ba. Eto eh dalilin da yasa ba na so mai kiba can can din saboda liability zai iya kasancewa akwai matsala me kake nufi da liability wato dawainiya kamar na me eh, wani lokaci ko da Allah ya kaddara auren ku kafin ta tashi ta yi maka wani abu ma zai iya zamantowa gazawa ne a wurin ta ita kanta tana yi wa kanta nauyi ba tare da ma an daura mata wani aiki ko kuma an sa ta wani abu ba ita kanta ba za ta ji daɗin kanta ba a koda yaushe tana jin nauyin jikinta duk abunda da tururuwa ko kuma madaidaiciyar jiki za ta yi da kuzari ita ba. Aliyu ina fahimci yanzu ka fito da mai tanka kai siriruwa ka tafi kenan. <laughs> To lallai hakan ne za a iya cewa saboda ziriruwa da na dan fi so ni din ma gaskiya. <laughs> To shi to malama Blessing a maza bari in soma kafin in jira ke kuma wani iri kike fi son ki ga namiji ko kuma wane ne kike son ma ki aura ne ki? Gaskiya na fi son samu daidaiti wanda ba siriri ba kuma ba mai jiki ba. A'a a takaice dai wai kaman bahaushe ne ce maka kai ba fari eh, wai ce maka wanka ta wada baya sai ce maka baki ne kawai a <laughs> ah, eh, ke kin fi son siriri gaskiya na son siriri da shi in ka ga haka in ka samu masu jiki wasu haka same su ba su cika tsaftace jikinsu ba mm. ta bangaren da ka samu suna dan ka san dai mai jiki zai irin zama in ya hada zufa mm. zai ringa sashi na wari ko ne abu to wasu ba su tsaftace jikinsu da ya sabani da siriri da yawanci kafin ka ga yana warin jiki zai dan wato ko da yayi warin ba zai fita ba zai fita kamar na mai jikin da ko ina zai kukulle shi ba nama ya rurrufe shi a bashi gani ganin kan cewa watakila shi mai jikin da zaki aura watakila jin daɗi ne ka yi sa a'a a ba jin daɗi ba wani jikin ba jin daɗi ba yau wani kenan to amma ina eh. kuma idan shi akwai jin daɗin a gaskiya ne kan gara min siririn dai <laughs> ba ki ganin kan cewa watakila siriri alamu ne ko na wahala na rashi a'a ba wahala sirranci <laughs> ba wahala kila <laughs> eh, kin fi son mai na fi son dan siririn da ya fi ko gudu ma ya tashi zamu iya gudu ba sai mu sha oh, wahala ba amma mai jikin nan kaga zai zama min aiki idan haka ne su maza da suke kekin ce kekin fi son siriri idan har haka ne su kuma mazan fa waɗanda suke da jikin su ba mai auren su kenan akwai mai auren su kowa da kasan kowa da irin ra'ayinsa eh. wata tana sha'awar auren mai jiki wani kuma siriri gaskiya ne ra'ayin siriri to bahaushe dai kan ce wai masu sararar ra'ayi riga mm. kowa da irin tasa kuma da kowa yadda ke sa malam umar kwairanga ko mm. eh, ka ji ra'ayin su kuma na san ba dole ra'ayi zo ɗaya ba eh. kai da farko wace ka fi son ka aura ne a to ranka da idan ana magana maganar mace a sai kai nazari sai ka sa fefe ka duba mace abu ne a wanda ake bukata ya kasance a da farko abinda kana tare da mutum abinda zaka ji daɗi a ranka ko ba yadda zaka samu mace da zaka ji daɗi in ba mutum mai jiki ba sai zan a matsayina wadda jiki na dan daidai kuma in sake zuwa aure tsirirwa kaga ba zai yi ba ina so dan samu duma-duman nan da inda zai akalla dai in na sata gaban mota kowa san ta cika min mota kuma ta cika ido wato ba ne kenan ba reni eh. yauwa ni a ra'ayina dai ina kan matsayi. matsayin wanda zan samu mace mai jiki daidan gurguru inda ko ina aka gani da ita an san lalle wannan mace ce kuma eh, na samu daidai na to amma ya zan yi eh, aure kaji eh dan mm. wanka na a anan ko raba gari da sansu amma me yasa me kake tani yake sa wasu mazan mm. yan uwanka ba sa son mata masu kiban din eh, kai kaji wannan nashi na san wata ba hujja bane a wurin eh to kasan wasu suna gani kaman cewa mata masu jikin kamar yadda Blessing ta faɗa da kuma Aliyu cewa wasu ba su da wato tsafta ne mm. to amma da zarar ka samu mace mai tsafta mai jikin wannan ba damuwa bane zaka iya zama da ita ah, domin ma ni a cikin gida ke da a cika gida ko ma zaka tarar yaran kuma za su tashi ba tare da wani eh, eh, bulbul a cike mm. ba sai sun wani kala laulayi ba mata tsere da kai kala laulayi na ke cewa ko to da ne to to <laughs> wawo ke cewa asibiti kusa to bari je ga Hajja ima ko eh, ito ima kin je a mai sunan baba wato to karama <laughs> baban kin je abin da ya faɗa na san kuma kuma kin je abin da ita blessing mana ima wani miji kike fi kala namiji ne kike fi son ki aure ne gaskiya na fi son mai jiki To kuma yasa? Eh sabida ka gani ba reni ko da kawaye na sun zo ba za su rena miji a tsakan su ce mijinki nan siriri ne kai mijinki ka nan ba. Ni na fi son namiji mai jiki. Wata ita ne ta ce kin fi son ko kuma kin ce kin fi son namiji mai jiki mm. wato ba zai kare ni ba. Eh ba zai kare ni ba kaga ko a cikin abokanayensa sun san ba tsaran shi bane. Mm. Akwai wani namijin siriri hakan nan yana da ɗansa irin sun fita haka waje da abokanayen sai sun saba wasan banza dama sai abokin kawai sai shure shi a idan dan sai daga shi a hannu ka gani <laughs> raini ne to ka gani amma idan miji ne mai jiki ka gani kowa zai na dan shakkun ko da ya masa wani abu ne hakan sai tunanin wasu na ganin kamar kanci eh, misali ma ko da a ce wani ya zo zai ko da a ce babu idan mai jiki ne ba za a san ma yana cikin talauci ba kenan sosai ma kuwa amma wacce kuma za gani ko cikin eh, ka gani ko tana cikin yunwa ta ce ma tana kukan yunwa mace mai jiki ba za ka yadda ba ba saboda mai ga jiki kina da shi anya kina jin azumin nan <laughs> to ka gani irin wato sabanin irin su blessing yawa sabanin irin su <laughs> to na gode to jama'a kun da je da ake a tattara ban dawo ga Aliyu a ka faɗi hujojinka amma kamar yadda na fada shi ne yau mu dauka hmm. sai kace kan cewa kai tun da kai ra'ayinka mace sirira kake bukata ba ka san mai jiki da san su hmm. su masu jikin kumfa me kake tunanin a jefar da su akai bola ko yaya tsayaran ka da kowa da abokin burminsa ni ina gani siriruwa kamar ɗawainiya ce a wurina saboda wani lokaci mai jiki eh. ɗawainiya ce yanzu a kaddara ah, iyalina idan siriruwa ce wani abu ya tashi emergency ni kadai zan iya daga ta zuwa asibiti mm-hmm. amma fa idan mai jiki ne mm-hmm. watakila sai na nemo makwabta to kuma makwabta ba kowa zai yadda ya zo ya ce zai taya ka rike matanka ba duk da halin da take ciki wani ana a taimaka a taimaka yana ganin idon ka ta ina zai fara rikewa to kaga wannan liability amma yanzu idan siriruwa ce za ka rike abun ka da gudu ma ka kai ta asibiti ba tare da ka samu matsala ba kuma bari in faɗa maka ɗawainiyancin abinci a gida ma zai ragu amma ka ga mai jiki duran da ta ajiye tana dan taɗi tana kwasan loma tana taɗi kanka hankara idan kwano ɗaya kake dafa a gidanka sai ka je an fara dafa kwano biyu yaran da za su tazo duk ita za su biyo ba kai za su biyo ba sai ka ga abinci gashi yadda hali yake ciki yanzu sai ka ga hatsi na ta salwanta su <laughs> dama asali asali dama gaga jikin su din yanda yake da su eh, na gane ima alamun ba da ke bane domin yawa ta da ne <laughs> eh, ban yadda ba eh. sabili da wasu ma wasu jikin wallahi ba cin abinci ba ne wani jikin kawai na eh, zan iya ce daga min indilla ne eh. to saboda zaka kalli wasu matan tsirarai amma cin da suke da shi wallahi sai ya baka mamaki ni ina da irin shi a gida ai hmm. <laughs> shi yasa ne magana ah, ah, ga malama blessing ah, shi eh, zai miki tambaye da newa shi aliyu hmm. yanzu kika ce kin fi son dan siriri ne wanda ko iska ya zo zai iya kada shi eh, <laughs> ya hawa ya jefa da shi zai san su haka ah, to sauran masu jikin ya ke su a yi da su a ah, to kowa da ra'ayinsa akwai mai ra'ayin aure mai jiki akwai mai ra'ayin ya aure na masirai da wani eh. to gaskiya kamar in mai jiki ne ma kamar in ya zauna fa ya dinga mai komin wannan mai komin wannan yana zaune guri daya kamar tuwon gayya mm. to kaga mm. amma ko da yanzu a misali a ce yana aiki kamar aikin ko kafinta ko ne a baka in dai mai jiki ne kaga zai bashi wahalan yi mm. amma dai siriri ne ko ina kawai zai yi amma ba shi misali ga abin da Umar ya faɗa ga kuma abin da ita ne eh, ta faɗa alal misali zan baki shine kanta mm. ko da kuma tafiya akwai yani kuma ko da daɗin da ce ce wannan kai wannan wahala ya musu yawa ina amfani da ne a tafiya ana tsami ba amfani a tsami da kina magana wannan ko a asiri akwai abin da ake kira body odor eh, wanda kowa na yi wanda kowa sani eh, wannan kuma ga mutum ne ba yanayi ba da son su eh akwai na bambanci namiji mai jiki da mai jiki zaka ga ya tafiya mai na hada zufa mm. kise ya mishi yawa mm. to amma ga ko kuma tafiya kamar iska zai hore <laughs> ma tafiya ma ka ga masu shiwa ma tafiya da sauri sauri ko da abun gudu ne yazo zamu iya gudu kafin wannan masu jikin su taho mun riga mun ko ya kuke fata abun gudu a'a ba wai fata ba <laughs> eh, to na ga ah, na ga kina magana ga Umar na eh, so ya ce wani abu kaji abin da Blessing ta faɗa eh, na ji ai ra'ayin ta kenan ta bayyana mm. ni fa ina kan bakana na ce mace mai jiki tafi min saboda da akwai abubuwa da abubuwa da dama wanda na fara gaya maka a farko ah, kuma na yi mata kara cewa ah, su ma sa masu jikin da Aliyu yake cewa a suna wato cin abinci da yawa hmm. ba haka bane ba Jikin su hasali ma halittar daga gun Allah a so za ka ga mata masu mata masu jikin nan sun taso ne kuma a gidansu ka tara aka suma mahaifansu suke da shi hmm. to kuma kai ma burin ka dama yaran ka sashi da abunan da kuzari a jiki hmm. da kuma lafiya to kuma mafi akasarin mata masu jikin nan ka tara yaran su basar daulayi hmm. to amma so tari mata da suke da kananan jikin nan tsirara na kullum mijin na cikin ana asibiti a ba paracetamol ba kaza ba kaza to kaga wannan duk dawaniya ne dawaniya ka saya da ka saya abinci da shi kudin shi ka zo ka ringa zuwa asibiti kana sayan magani to kaga duk kana cikin eh, eh, rashin jikin ne ko rashin kuzarin jikin ne da ke kawai. irin wato abin da kira asibiti kusa asibiti kusa to gani ni to kaga mafi akasari mata a tsiraran nan gaskiya akwai matsala su din ma kansu eh, matan kullum kun asibiti kusa ne kafin nan kuma su sake zuwa su aihu wannan ma kara liability ne a wurin su to amma haka su mata akwai ina ji ma akwai wasu littattafan da ta taba karanta cewa mata da suke da jikin nan so tari nono su mana da abun nan na da wato na da karfi mm. saboda yara idan suka tsoka nono yana bai da yin cututtukan da ƙananan tsiraran matan da suke da shi to kaga eh, to ita kuma sai da mace tamkar gangan baya ko me yake <laughs> to masu sauraro kafin ku je ci gaban wannan tattaunawar ku shakata da wannan wakar.

yanzu kuma ga ci gaban wannan tattaunawar. wannan bai canki daidai ba in dai haka ne kana so ka ga yaro ya tashi da kwalitinsa ko kuma ce da kargonsa mm. wadda wannan sai wanda ya fito a jikin sire ruwa saboda ka san da yake ra'ayin da kake so ra'ayin da nake da nake so kuma nake gani kuma nake da shi ka san shi a koda yaushe a kulli yaumin eh, inganta abun da kake kake da shi mm. saboda ina gani yanzu a wata wadda na sani shekarunta sha hudu mm. amma yanzu dukkan nan eh. <laughs> dukkan mu kunnan ta kai mu jiki eh. ka ga ma shekarun ta sha hudu amma luka kamata ko a menene kamar a ko takan da kai kanka ba za ka so ka ni ba haka kuma akwai wannan kuma wannan daban ne eh wancan ka cuta ne ai wata kila yawwa to kai ma wannan haka ne ko eh to eh, na na jikin ba eh haka ne kuma na wannan tsirin takan eh wani lokaci haka ne ku maza bana sama da kaliyo kuke cewa ga wanda kake so ka aura irin yanayin miki ka wani yake wasu manazata na gani kamar kan cewa akwai kuɗi da yanayin sha'awa da sauransu da wasu ake kamar kanci abin da ke tunani amma eh, me yasa kake tunanin ko maza ke ce sai kalan kaza kalan tsamiya kalan kaza kalan kaza mm, to wannan za mu iya cewa gado muka yi tun fil azal cewa me eh batun eh, sai kaza sai kaza din sai kalan tsamiya sai siriruwa sai mai jiki yawwa wani ko farce ya gani zai ce wannan shine matar da yake so wani gashin kanta zai gani ya ce shine yake so wani siffanta zai gani ya ce shi yake so kowa da yanda Allah Allah ya shi wani kuma abun da kai hankalinka bai je gurin ba shi shi hankalin ya gani to kaga za a iya cewa kowaye da abun nan nashi amma shi yasa zaka ga yanzu idan mata suna tafiya maza suna zaune a bakin hanya kowa yana zura musu ido da ta wuce ce kai wannan ya kamata aure ta hmm. kai wancan ai ba kalar aure ba ce hmm. to kaga abun kowa a zuciyan shi ne watakila za mu iya cewa Allah halitta musu ne ko wato tun a majalisa kuke kallon kenan <laughs> tun a majalisa ake kallo dai eh, ake tantancewa kallo ko tantancewa Eh, tun a majalisa ake tantancewa eh. a ah, to wani a majalisa ya auri matarsa wani a facebook wani a whatsapp wani a twitter ba yanda babu eh. ah, wani zaka ga ta jefa na eh to hakan ba shi da alheri sosai saboda rashin ku ganin to ka san abin da zaka aura ne <laughs> na farko in ba ka gani ba ba za ka san yanda zaka aura ba domin da yawa in za za a yi wa mutane auren da ba wanda zai zauna da matar <laughs> watakila a ce lalle kawai za a yi a turo mata zana ka ga lalle baka ga fiska ba baka <laughs> sauran jiki ba kaga in ka zo gida ka tarar da ba haka kake so ba da wuya ku zauna da ita tana gwada ta bari in koma ga malama na ima kafin jiga blessing na san me yasa ku mata game da masu tambayi mm, me yasa ku mata ya cewa kai ni fa na fi son na aure irin kalan namiji kaza watakila ba na son da Allah sami dan jiki ko ko ba na son wani asiri ko kuma eh, yana dan tumbi me yasa Eh wannan zan iya cewa buri ne. Hmm. Sabida idan kana burin ka ga ka auri namiji mai jiki ko kuma tsiriri hmm. zaka ji tana ce ma kawayenta ni fa gaskiya ba na son miji kaza. Dimo daga yarinya ta fara tashi ta ce maka ita ta fi son kalan abu kaza. Hmm. To a haka fa zaka gane eh tabbas tana da ra'ayinta akan zaɓin abin da take so ta rayu da shi musamman ma miji. Idan na ce eh ni ina son miji ne mai jiki to shikenan eh ya kasance mai jiki mara tumbi ko kuma ya kasance a mai tumbi mai saje mai mm-hmm. wannan to ka gani duka wannan ra'ayi ne zan iya ce buri ne mm-hmm. to kuma wannan hakan din yana faruwa ne sakamakon in ta ga ko kuma wata kawarta ta yi aure ta auri mijin tsiriri ko mm-hmm. kuma mai jiki yana faranta mata zaman su yayi daɗi to irin wannan ita ma zai bata sha'awar ta ce lalla lalla ita ma irin shi take so ta aura yanzu kamar ku mata mm. na kuka fi karkata kamar maza yanzu an ce sun fi karkata wajen siririn mace eh. eh, kamar ku mata ina ku kuma ku fi karkata wajen wanda ku fi so ku aura gaskiya mun fiye son ba reni hmm. wato mai jiki kenan eh. mun fiye son babu reni hmm. <laughs> to lalle tana to bari in koma ga Umar ka je ra'ayin wannan hmm. da tabbi da na yi masa shine zan maka misali me yasa kai ku za yanzu mm. wato mu maza mm. eh, muka fi karkata mm. ga wani jinsi ko kuma jinsin ma wani launi ce wani na fi son kalan tsamiya ni na fi son ah, coca cola ni na fi son yawa me yasa maza suke haka eto eh ranka ne wato wannan ra'ayi ne wanda kowa na da irin nasa ra'ayin ah, wadda kuma kowa na ganin abin da zai fi dacewa da shi abin da zaka zauna da shi ya faranta maka rai wannan shine eh, yana daga cikin abin da ke sa hakan ya faru wani ce tun ma mata idan suna tafiya mm. musamman maza idan kuka samu majalisa kuna zaune suna tafiya daga nan mm. maza kuka iya ma tantance ko kuma a za ka ce ga irin kalan mm. wani ko kuma wacce kalan wani. Haka ne kuma haka matan masu ke dan ma gwanda mu ma majalisa muke zama mu yi magana mace mata idan mace in za ka da ita misali kafin wato taku talatin mm. kafin ku haɗu ita mm. tun daga can ta gama ka kallo ta yana ka gane eh mm. wani basira ne wadda Allah ya riga musa su wadda tun daga can ba za ta iya gama kallo da zarar kun haɗu da ita sai ta sunkar da kai kan ba taɓa ganin ka ba wayal kuma tun daga can ta riga ta gama kallo gaba daya gundan har sai sun mazo sun mazo kusa da mu kafin nan idan suka wuce muka gane mu gane wannan a kalar kaza da kalar kaza ne amma su daga can kana cikin mota to sun gama kallo in dai ba ka sa tintek ba amma ana ganin kan cewa eh. kuma maza yanzu kun fi karkata eh. wato maza sun fi sha'awar saurin macin da ba ta da jiki akasari hmm. me yasa alaka tunanin hmm. me yasa maza suke wannan tunanin eh wato shine kaman wadda Aliyu ya faɗa wai su suna so wai good liability ne hmm. good liability da kuma wato sun a ce sun aure kyakkyawa ko kuma a fara mai gashi ko to mafi akasarin mata ne hakan din ne wato tsiraran kenan so a masu jikin masu da wannan Wannan halittar ne wannan baiwar din to amma so tari kuma haka na da alfanu ga masu menene alfanu in ka zo ka tarar ga kyau ga gashin amma ba tarbiya me alfanu sa kaga babu wai to wannan ni dai kawai eh, shine mu samu mai tarbiya mm. eh, ba wai jiki ba wai jikin wai ko ne ba ko ne to mallama blessing bari in daga dake wai yanzu ana ki tunani ana ki hasashen mm. eh, kamar mata wanda kuka fi sha'awan ku aura kuma me yasa kuka fi son wannan kala ko kuma irin eh, na san dai a maza dai ba a shi ma kalan tsamiya ne <laughs> eh, sai dai wasu suna son fari ai eh, <laughs> oh yawa sai a ce a asiri wani kuma sai a ce kai ina aiki kana ganin sa Eh, wai to amma ba zan faɗa <laughs> wannan babban yanzu wasu za su ce kaga suna son mara jiki hmm. domin in ya sa kaya yana sa stroke ma ga yana burge su amma wani hmm. mai jikin ya sa kaya gaskiya baya burge shi hmm. sannan kuma wasu suna son marasa jiki don ba za su sufa da wuri ba akasari zaka ga masu jiki suna sufa da wuri jiki ya sake kun fi son maza wanda irin ba su da jiki yawa eh, wanda eh. zai iya sa jeans ya masa kyau ya sa top amma wani mai jiki zaka ga ga tumbi in ya sa ba yanayin da yake kuma zaka ga yanayin tsufan shi zai zo da wuri ba zai zo ɗaya da na tsirere ba mm. tsirere zaka ga zai shekara tamanin amma ka ga da karfin shi zai iya zuwa gona mm. amma mai jiki jiki ya riga ya saki ya zama kaman kindirmo ah, ke ba zai zama jagwab ba kenan mm, a ah, zai zama <laughs> amma jiki. <laughs> to tun haka ne amma menene illan wannan irin ni in na gani kawai sai in ce sai sai sai sai din nan gaskiya ba shi da amfani ko kaɗan domin wani zaka samu tsirerin din ga kyau ga haske ga sajen nan amma zaka samu gaskiya zai je yana dukan matan shi da dai sauransu kwana biyu kuma bayan auren an rabu kuma dama an can fakance akasari sira sa da zuciyan fada mm-hmm. eh, ba sa yafiya ba daidai ba <laughs> daidai bane eh, to lalle wannan kenan yanzu kuma mu je kan batun da zamu yi shine na kan cewa sau tare mm. idan har maza suka zo kamar yadda dukkanin muka ji nakura da san su hakan nan amma fa wasu na ganin kamar kan cewa ba nan ne ko kuma wannan ba shine abin dubawa ba ya kamata muke dubin kan cewa shi ita halitta Allah ke yi yanzu da abin a nemi shawararka ne bayan wannan dai na ra'ayi da sansu me ya kamata eh, mu maza mafi mai da hankali maimakon kan cewa sai ka zanni nan barin soma da aliyu eto eh abun da ya kamata mu fi mai da hankali a wurin shine mu ga abun da zai fiye mana sauki a rayuwa ba wai mu dinga kushewa ba ma'ana abun da zai fiye mana sauki a rayuwa kowa da abun da yake so kuma kowa da wanda yake son shi mai jiki da mara jiki duka kowa yana da masoya amma ba wai idan ni yauwa halitta ce ta Allah mm. Allah zai iya halitta wani wani marasa jiki ma wurin suna shan magani magani ma domin su samu jikin ma mm. wasu ko masu jikin suna shan magani domin su rage mm. duka ana iya samu yayin da kai kaki wani kuma yana so ne to don haka abinda nake kiran mutane kowa ya tsaya a matsayinsa ya ji tsoron Allah kuma ya tabbatar da abin da yake sa to ban kuma malama blessing da kin ji abin shi ba ke yanzu eh, ke ma wani shara ki ba domin sau tari za ki ga kan cewa muna fi mai da akalarmu kan cewa sai mai kaza sai mai kaza ko ni ba zan aure kaza ba kamar da muka dan tattauna da ku shawarar da zan bada shine ba wai zamu duba a mai jiki ko sirirwa ba ka duba yarin tana da tarbiyya addinin ta da dai sauransu ba wai ta jiki ba ne da abun yake ba jiki yake ko kuma sirirwa yake ba a duba tarbiyyanta da yanayin ta mm. wato da ta ka da yaranka cikin tarbiyyan da ya dace mm. na kin bige ne wato abun da wanda ta kula to bayan kun je ga ita makwabciyar taki kin ji abun da blessing ta faɗa me ya kamata idan mace ta tashi aure ta ta duba ba wai kamar yadda aka eh to gaskiya wannan haka ne za ta yi abun da addini ya tsara akan in za ka nemi aure ko kuma in kana son mutum ka duba akai musamman irin ba batun jiki nan eh. eh ba batun jiki ba mm, mm, ki duba addininsa mm. idan kin duba sa ki duba tarbiyyar gidansu sannan ki duba danginsa wani irin mutane ne su wannan duka addini ya halatta aka yi kafin yawa kada ka ce wai a'a don shi Siriri ne akwai bolan mutum ne ai babu bolan mutum sai in shi ya da kansa mm. to ni wannan shine shawaran da zan iya bayarwa sannan kuma mata masu shan magani wai akan ice slimming mm. Mm, wani jikin zaka ta wahala ne kawai a banza ba za ka rami ba to wannan shine iya abin da zan iya a hannuna nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Alfredo Santos tare da abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.